能比得上？哈哈哈哈哈！你什么证件？什么证件？我开过来车，打开门，上楼去一个。哎，看到我们要干嘛？警察来了，警察来了！晚上几点去？晚上几点去？你到哪去？我开车来。哎，哈哈哈哈哈！要拉我？不要拉我，不要拉我！不要拉我！ We zijn, we zijn in België. Jongens, dat is geen. Jongens, dat is Jongens, dat is geen. Yo, man, shake this guy. Yo, man, shake this guy. Yo, man, shake this guy. Yo, man, shake this guy. Yo, man, shake this guy. Yo, man, Dama dai a wani taron manema labarai da aka kira Abuja hedkwatan tsaro Najeriya ta ce ta sallami Siman Abbas Haruna daga aiki bayan wata kotun soji ta same shi da wasu laifuka uku da ake zarginsa da aikatawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar tsaron Najeriya Birkidan Janar Dukur Kusau ya shaidawa BBC cewa Siman Abbas Haruna ya yi wasu abubuwa rashin da'a. Dukur Kusau ya ce kwamandan bataliyar wannan soja da yake aiki ya kasance yana magana da sojojinsa to sai dai shi Siman Abbas Haruna ya fara surutu da kuma wasu abubuwa na rashin da'a to sakamakon haka sai kwamandan ya ce mishi ya kai kansa wani ɗaki da ake tsare mutane idan suka yi laifi to sai ya ki zuwa dugurkusau ya ce a ɓangaren aikin soja ba a wasa da batun bindiga ko harsashi domin harsashi ɗaya idan soja ya fitar sai an bibiye me yasa ya fitar da shi sai dai bayanin kakakin rundunar tsaron najeriya ya bambanta da matar siman abbas haruna da ta bayyana a gidan rediyo na barkati family da ke abuja wadda hakan ya sa mutane dama suna ganin cewa akwai rina aka ba noma sauraro kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura